بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمه نبي القرآن قائد إلى الجنة الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصال الأمة فجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المعجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا النار اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله وخير العدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته daji ya coci nake ya dukwala da rufe bayi bo ina nabena akwai tsaya zumbo mini ya kata ini mini ya kata uyo shekwa mini ya littafi mutu gugu na allah subhanahu wa ta'ala cikin wulujo kundi wulujo tsari da yace da ya zaban gina ga qur'ana suna يا سورة القمر المؤمن إن شاء الله الكريم إلى سورة الرحمن نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن والقلم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن sura dana na tu sunna be sunna ya Allah wa sunna ya Rahman na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga sunna na ke da sunna ba ta mu ne sunna ya zuwa ne Allah bi Rahman kala tuci da kudidu Allah a wudu Rahman ayyamma tadu kan doro ne ga wato ayi da ne a ce ya Allah kama ya ya Allah ya garaman ayyan matan hundun da ne ga yi no ayi amma ya ke wanda fada wala asma'ul husna kuke da sunan da shi ba na ga malai wa ga ɗaya zaga ji ta'abidu zaga ji ta'abidu da asma'i mun ji ta'abidu da sunan kubar ne ke ta'abidu eh nga yi wala sunna bi ma'ana ya zula sunna wujudi da fure sunna ya Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga da asma'i ila Allah abdullahi wa abdurrahman min ya sunna ba gina ke sunna patana ba sunna da ke sunna pata ke sunna annabi ga suna annabi shi ya a amma sunan na kenan walaki wato abdurrahman ko kuma abdullah sunna mutu ke ga sunna bata ne a tuza tuyi shi wani abdullahi da abdurrahman in ga yi zagen amatullah wani bile ne tuyi zagen amatullah ya jafaru tumu da amatullah jáfẹ̀rẹ̀ ńgbà tó ìpín lọ lórí ẹ̀kan náà ǹjẹ́ amọ̀tò náà sóyí yi ó tó èlì na abudu ẹ̀bà ẹ̀rán ìzàjẹ́ òwe amọ̀tò bàgìrẹ̀ yẹn abudu wúṣì wúṣì báyìí àmọ́ ọ̀gá àrẹ wúṣì ìzàjẹ́ òwe ẹ̀sẹ̀ amọ̀tò láàyè wúṣì ìzàjẹ́ so wọ́n yà Abdulrahman wa iza diwa mawace wabo gutu wujiyar rahman ga wakan amatun rahman kaga da a yi wani kaga <laughs> su kufa bi sunna na ba straight ga yi ne sunna na yi wani kan mutuwa tu sura na da suratu rahman sura na na makiya annabi muhammadu lati jira a cikin sura na wato samar eyi suran daga urusul qur'an baya wani alquran wa hiya sittu aw thaman wa sab'un aya aya na femini ya suran nana wai aya shini da mutuwayi mawudu a rahisi yana suran da ya wuna ta'ada du'ala illa ilil ibadin duniya ukura eh lissafi adadi ya nima nima nima emawo emawo emawo tó tí ní oúnjẹ awúrí ìtọ́ ìṣẹ̀ tó kúrò sọkwá emawo emawo sì dí ayé emawo emawo emawo méjì kazan méjì kazan méjì kazan tun daga nama ije ije ije tí wọ́nà na sọkwá ìgbẹ̀gbẹ̀ wọn méjì kazan méjì kazan na ala lánàá tí ní ti àgbẹ̀ oúnjẹ sọkwá tí wọ́n wà misali to tiga wuja abin tayo aka na ba na tun daga ala amariya a mai goto ba ne mai goji daga su kowa ta yau. to yanzu tira ga su kurdu wa yi ha nga malami ne sura na na su ko ji ta'adda challenge ta'adda al-makhluqat so ko ji challenge ya yi. tayi ya sura na uji challenge challenge na mujina ari gbogbo bẹ ní òfin challenge àwọn onífọ́bì àyà gbogbo bẹ ní gbàgbọ́ ndóòrò ari gbogbo bẹ ní mini alukur'an adi mini nsúra na tó ti lájúmọ́ láti ti fẹ́ yẹ kà fẹ́ yẹ kà mini nsúra ní challenge

alijinnu na fi ado sama obiyanin a cice da za yi shekan ke kan sama lona suran na ga kai wa bisu ya annabi muhammadu ala ga kala a su ilayya annahu istama'a nafaru min aljinn faqalu inna samina mutu a mamaki mamaki wàláyé dáadáa wo súra náà mísùn yá ànábì muhammadu wọn ò fẹ́ náà ànábì láàgbà àgbẹ̀gẹ́ yá yí máa nìjà bá yàtí yìí nà ó ṣì títà fi nà ewu zàbà pé kó ìgboro fa ámà náà bì í ọmọ òtún nà náà ó láàgbẹ̀ yá yí máa nìjà ìyá yí máa nìjà dágọ́ har man min yana yi jimani na yi ce da wallan mu shirika bi rabbina ẹ̀dá na mai ike kéze ló yẹ bílé tókè ayé wá sí ti ìwé ẹ̀dá na ló bá jẹ mọ́ ayé na àgáyà kọ́wọ́ mọ́ná iná sami na kitaban da min ba di musa musa dikan dukkan lima bai na idan yari ila da haki wai da tare ki fuskafi ya mana kawmana ajibu da iyalla wa aminu bihi يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب عليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اسمه غراماننا اسمه الرحيم سكوتي وامو أتي تعريف Allah want to define who is Rama. Mm, want to define who is Rama. ebe na ọgachi suratul furqan le kafiri ji ganga wai za kila lakum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura suratul furqan wai za kila lakum ala nabiyyina usjudu eyati ya ilayegun bakin mu eti emisa emeke eyati elawaye pe pupa eti emisa obe tí wọ́n láyẹ àmá eti nínú yu náà yàyú yàyà léràhámánì etu ne yi rahamanu na kafiri gane shi ga wamar rahamanu zai yi rahamanu su kuma to rahamanu ganin definition ya rahamanu ar rahamanu الرحمن غير الأعمال الرحمن مبنتي أتجملا نتشغنغن بسنة جملة ندور ما بسنة أيوكا جملة الإسمية سنة نتشغنتي أتيوكا المبتدأ مبتدأ دوما يحتاج إلى خبر ما خبره habaru ma bai waye te sunna habaru bai waye te shubu jumla shubu shubu jumla habaru bai waye te jumlatul fi'liya habaru bai waye te jar wal majrur habaru bai waye te zarfu ko makar ko zaman to arrahmanu nu gadana arrahmanu esuna ga rahmanu na to kinwa ba ga yi tiwo kaga yake ramanu ne bi ga laya ne allama alquran gobe ngai tuna muza quran gobe so kwa jimini huyo na wamini ujie ba huya alquran so kwa jimini huyo na wamini ujie ba ekima kantane ju quran na ebo chwa quran arrahman kaga yake rahman ya allama alquran kashi allama physics ne zima wọn fi ti sọ zimu wọrọ bẹ gbígbẹ ẹ ẹgbẹ mr wọrọ wa alamar insa na malam ya alamun wọn to da nawa ba wuwa physics na zimu wọn to yana gawa na to physics to chemistry to to to zane lawore ziyo allahu lawore inji mr john lawore su koda mr john fi sababi asababu wajibu wani itikadu bi kufuru billahi lazim wallahi tallahi to nasara na wani fetuce kagwa da kagwa da maturanu ina ndoro ji da zuwa ba riwuwa su kowa sukun fabi allama bi qur'an to ti dai suna wu qur'an na eh to man ya wani wu qur'an na man na lawo wani su kuga lawo allama bi qur'an su ku wuya qur'an ko su mun ko su na'am خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وغما يغباب وقدم تعالى تعليم القرآن للإنسان على خلقه سكو wa yanzu shila don wuya da ƙura'anu ya zawangi kafin gaga ya tiya ta ya zawangi wani li'anna talimin ya gudun wuya da ƙura'anu fa akbaru ne abilla wuya da ƙura'anu nima na wai na wani nima ta tangiya zawanya a daga zawanki jin ƙur'an a ma irin ƙur'an ma a safar ma a kira min safaratin bara a a annabi ba zandondo na kake ƙur'anu yana zando na za a shi ba da ƙur'anu ce zauna wallahi ga da bijin fakiya ma wa gudu wa àfíìsà zai ìsàdé mú kí wà gán zèbíjì pàkì àmàdà yi màláìka ìwọ̀n àfíìsà náà ebó kùrán annabi ne fi kiyama su kuka da ne ƙura'an fitilai wani ka zangana mai wakawa ba ƙura'an da ya ta mishi bata don duru shi tuku kuhu eh annabi muhammadu ga zan ɗaya zafi ba ƙura'anu

wanda zai ji wani ga ji wani khalaqal insana Allah subhanahu wa ta'ala ga ji zawangiyo kuma na muke ji zawangi zo na allama wul bayana mutuke ha bayani lawu e ga yi fi babu sanan yana ji zama maki na ngba me ga yawo wani class mu pela ni ba ne mu za mu pela Eh? kakùn náà mọ́ pé wọ́n ti fẹ́ tún ẹmọ yìí náà ń bá aláwọ̀dá ní pé ziwu wẹ̀ ziwu àgẹ̀gẹ̀ ṣì mí ẹ̀wìn aláwọ̀ láti ti fẹ́ wù náà wọ́n lè náà wọ́n tó ká ń lọ tí náà kan oṣù àná ẹ̀yìn ló ti láti rà kọ́ ẹ̀gàn náà máa ń tẹ́ ní bábúdà wo ṣòkó wo àlẹ́wọ̀n wí bẹ̀yà ṣòkó bí ìlà bẹ̀yà rí bẹ̀yà rí èdè wọn sọ ẹ́ kí n tarí ìṣá yẹ̀lẹ́ ní pẹ̀lú yìí ń tara zẹ̀ ta láàárọ̀ tí yìí ń tara balarabe yi ko yadda benci ci yi kwa a'a yin tara da nan ne amma ga na ga mai eh kan da ciwo waye ya mi waye waya kan da tashi min da ciwo a ga bai baba wayo ana ma wata bai na na a parara a mana yene ayeke ka isure taba aya se mo so e mo na aya ne gaga to e isu ji je ka wa je ba wa jo so ku fa bi ku ti ga wa kanga tin tin ne la wo ti be ti ti la ro daga turanci fere da ìlànà ẹ̀mí bá ilẹ̀ ìgbìyànjú ẹ̀rẹ̀ tá àtọ̀lá tí lọ lé tàbí ààrùn sí láàrín sí àwọn ọ̀tọ́ gẹ̀gẹ̀gẹ̀ kẹfà ṣùgbọ́n alhamdulillah kẹfà ló múra alhamdulillah kúlù sí alhamdulillah ìtawòrò gbẹ́gbẹ́ kúlù sí alhamdulillah so kábẹ́ àgọ̀ ọmọ kẹfà bọ̀ọ̀lùkà aláàbùlẹ̀ sọ̀rọ̀ àgọ̀ tẹ́gbó orí wọ̀n sísọ aláàbùlẹ̀ ndá ẹ̀dọ́gbọ̀dọ̀ fún ìpìlá rẹ̀ ṣe wà lánàá rẹ̀ rẹ̀ Maka ọ ti lọ mọ́kà òtí ló wà ṣe ọ ẹ̀ ń bẹ̀lá rẹ̀

wuce ga liman ga mafi kuma bai ba wani dare eh tsawon ba a shi mai balar da wani jira liman da ya ba liman kuru allawa allahu saba bai fi da gwada haka ka duya ne kuru allawa ba wani gbori ya ko wani rawa mata ne kuru allawa liman na halashi kuru da mun harafci ta cewa shi to shi ya yi yo nga da gaskiya ga alili ma screen you know it is screen ne da ke da tito ko da wani nga mara ce dimo awa screen ne a jo a dimo awa ya tika tumbo ala shi kiyaye to ku fa bi الشمس والقمر بحسبان نعم والنجم والشجر يسجدان نعم والسماء رفعها ووضع الميزان الله سبحانه وتعالى وين وين بين شتاء etinye ya juwo nga nga ƙura'anu nga nga jadita za wangiyo nga mai labayani nye gashi guza wangiyo walaula kadula bayani lawi ya bani ya da kasha kaci ƙura'anu ba da ake musulata nan e da sallaji da sallah ku dikini sallaji na yiga sai na su kula wa annabi muhammadu ci lawi ne da wanda ne ga wala mutu a disa na da wuce wa ki musu wa'atu zakata e ya zakata kici yaya mini ya dukiya yi ha da na ikira sai na nabi muhammadu wuya yi wa hatu akaru yau ma asabi ya ga jin ya ga yin nunin ya ga ji mina ya ake yin kowa wiki ya bo yin kici kicin jiya layo su ko bayani ga so nabi muhammadu so wuni a inda

wa understand si wo ka gbé gbé gèjì àwọn gẹ́yìn ní pani ní ní pani tó a ti to àlebi muhammadu yẹ wúwo nàdí bá a sàfihàn òun mi yí lọ sọ lẹ́wọ́n nínú mi ẹ̀tù ló àlẹ́yìn ayá ti yí wọ́n yóò sọ kí ìrùkí ọ̀ wọ́n yóò á wa mu òun kìtà wọ́n láàyè káàkiri tó ti ibn ya kici ne wa kici ne azizi be qur'an ne ibn ay ay wuji mujmala ki o tun ya tsuna wa understand wa sa annabi ga be kiwe sallallahu alaihi wa wasallam la to ci ne inna anzalna eh, wa anzalna dhikra litubayyina lin nas ma nuzila ilayhi qur'an yato da cin goyi macin ci be ko di bayani ma ya zangi to bayanin nan mawa ya ta sai ciwo cika ta bayanin su kufa ko zai ga afa Allah subhanahu wa ta'ala da ashamsu igidi kasko ya igidi uji igidi ya bata ashamsu na nan to yi kasko wai annahar uji ga igidi amma eluyi jeni a ce la kasko na fiya ebo na zana ga gabe na gbe ne, gbere karani na kata a shamsu kan su koyi gidi koruna ga su kwano a gaba mu wani kamaru da ya ce kan su koyi ya twa ebo na ga ga ya twa da min nufe ya twa na yi ba na damu so kiti to babu ba ni kan su koyi ya twa Allah subhanahu wa ta'ala ga wadai gidi wọ́n mẹ́lẹ́ tó yẹ tó ayé bí òṣùbà ń dóró ẹ̀dá àzìdá gẹ́gẹ́ bí bẹ̀rẹ̀ sáfì òṣùbà nìkan yìí sáfì daga hisabu a cuje fu'ulan ke wato ga kufran ke wato ga gufran usba in ya to da san da bin safi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz wal qamara qaddarnahu manazila a ada kal urjun al qadim ali tan ne jimo e gan suni da su ko gaga mu ci to shi ibada wala gidiya wani kamar to ya tsuwa bi usbani ya dasa da bin safi Allah so koyewa ko a yayi don nan da kabo ya ga lamin tumu ma alita shi da wani jami tumu ya yi na kayan na ladin wucewa ga ya lamin tumu na a hannun ji pata ya mine latutu oci na so ko da yadda ci ga aka haye ma etiyan emi latubu wuce a da amma ya bo cinwe ya mai ga lamin mu de ba na wa ko ya fi ya bo ya da ya goma igidi betre musulma ya yi ataba ne so ko ya bada ama gaye igidi gawe etu ama gawe welu ele tabo tetengi welu ele tabo tetengi aga tsakani gangani betwe bani tsakani gangani betwe 9 million watts igagaye igida tsakani betwe bani oga aga wala wannan kin daga babu wanda ya tsawa a ga tsakanin ibe ya ce ba ni mile 9 million kai tsangin ni gaiji tsangin ni ila ga ya tsawa tsangin ni ga ga masu shi gaji ila alaga lo ba sama da khalqu ti wani ardi akbaru min khalqin nas walakin aksara nas la ya'lam you don't know Allah بسم الله والنجم والشجر يسجدان والنجم كان قد نشي ويوجوه قوي عيبه ejoci na jibbe da birekin wani gaya annajimu ebun nan najimu mai laye tsayoyi mai ke la indoro na gajo kuma da birekin ya na ke na, ke goji ke yi daga cikin da birekin ya wala ya daga labatun ya ya a yi chigma na ndị gbere ro nina ke ke chigma lemu na ke chigma ya gwaiba na ke chigma ya dorbina na ke chigma ya koikeni na adédáwọn ọlẹ́jì dé gbèrè lọ àárí kí n ló tí wọ́n tó àṣà ìgbèrè wọn lótò èmì ìrànà tó kàṣù tí wọ́n ló tí ó sàgbèrè àárí ẹ̀mì níyà tòun ti gbé ìgbà àṣẹ́jẹ̀wọ̀n

ne? Eh? mana amina salihan wani namsi wa mana sa'a fa'ala ya dan dan dan don na ga lo tunguru na wani namsi e ko ti ta tun wo yo wa mana sa'a dan don na ga lo tunde de na fa'ala ya e ti uso ga bo musiba mo gbe wa man shakara fa inna ma yashkuru kiyo zana ga dajina e bo tuwo wa man kafara fa inna la ghaniyun anil alamin ewa ga àná ọlọ́run ẹ ewa ga àná ọlọ́run na gan tó ti gbà tó yẹ owó yìí tó ti gbà náà gbígbé والسماء وضعها ووضع الميزان da lokacin da ci nawa gabe gawa ta larabci asaliya waga ta larabcewa ga fa'ili fili da fa'ili wani juya mafuli bi yi object na amma kan da ciwo ta larabci wala object wala shi jo amma waga ala object shi jo e bayan fa e waga wabe da domiri na wugwa lo bayan mafulu biyu na ga su ko jawo eh an gane ko wasama'a nga ga wasamawa wasama'a wa ga bi ga waji rabi ne na ba ni ga ga asama'a mubtada to mubtada kan dun ka gude na juna na ga yi mafu to ba babu yana juna sabana da inna da ba وتوبعين سبعة توين يبان عن السماء مفعول به مقدم رفعها رفع النيفير الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإيراب وفاعله وفاعله ضمير وجوب مستتر تقديره هو Allah nu anana uyi domir yahudu ila mafulu bihi wasama'a wasama'a eh rafa'aha samaganci Allah subhanahu wa ta'ala wula tutatibu walakin sama eh, afalam yanzuru ila sama'i فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج رفع سمكها fasawaha cece ga ya nabi muhammadu nga sama rafa ta tutatibo kanga ganci wawa don almiza na su kuci ke ya tuwa latici yankin da ya zada da ciwo na wale da na tutu latici wadda bayanin don da ba kala lawa kala ya addini ga da wuce a addini wuce za ka ɗaza yi dokun eji wuce ga yi eh, tuwa ya addini a a zakare jima ojú ó sì tún àdínà ẹnẹ láti tún àdínà náà kọlàláhù ọ̀pàá rasúlùdá wọ́n dá àlèmìsá náà alátàkọ̀wọ́ fílmìsá alèmìsá àdìbà bọ́ngá yìí sọ̀pọ̀ ṣẹ̀rí aláṣíṣí yake mìíràn làndúrò àdàdàtí lè ìṣẹ̀lá ngá mọ́lá yìí ti ẹ̀yìn kan tàwọn ìgbìyà aláàpá ilẹ̀ ètò constitution yára wuce ti wúwáyà rẹ̀ so ko riga ya tsari wujen so ko ka kpe zama ne yau nga ma kpe na nga la constitution na nigeria kan dora a ce yuje ba wale aje je kuranu ba dai ki jo. eh so ko ka kpe ali tan doro yau e zai ga ga apa a ta a ti ga a ji shari'a a ti ga a ji hukunci na ga amma na je e. na ga amma na je tsuwa shari'a e na je tsuwa hukuncin na je na ga amma a na ga a ya tsuwa yau kamina ya a kya a eh amen da ke ndi yan da ca yin zanci jin shi ngala ce ta amfani da amen da Have you ever seen Quran being amended? No, no. The book has been moderated by Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, no. Nke edita kadana aga ala luba professor ya chade Quran edit ngala isinonyesha ndio la kuenda Quran no ngale magoko kwa indicate wakila nzokuga izimutsiga inakana know, shut up Shut up. Don't say anything about, about Quran. Shut up. They don't adultery. <laughs> eh? Quran. That don't say Ilan. Again, again, again. I did change it. Eh, again, I did change the Quran. Eh, you are free. But you cannot do it. Quran is beyond human comprehension. That's not why you, you know. Eh? Subhanallah. Zai ce ga ya Nabi Muhammadu, mu ga wa da alimi za na so kuma ki a tumala ci cibe yayin da ya ga le yana ga shari'a kemina ya dada ca ajin doji wana ya ca ajin doji busha na ya ca awuye be doji yana ya ma ba doji yana eh ya e, ma ti doji bi na kwana ya ma ti doji ayin ca na pata qur'anu labi sama shi to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha allah sai su